Masu saurare sallama da fatan alheri gare ku da fatan dukkanan lahiya da wannan maritan Alhamis goma ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. da kuma ta gidan rediyon amfani FM a Yamai kasar jamhuriyar Nijar masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagin da Halima Jumrau. Kamar yadda shirin yau da gobe kan yi kowace Alhamis kan kiwon lafiya, yau za mu duba matsalar yoyon fitsari wadda ke da nasaba da haihuwa. Wayyo Allah na! Wayyo Allah na! Yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake damin ke? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. da zarar an yi miki aiki za ki warke don haka kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a ko da yaushe don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku kuma wani bincike ya nuna cewa a yankunan karkara kashi 87 cikin 100 na haihuwa na faruwa ne a gida kuma a najeriya arewacin wato arewacin najeriya aka yi samun mata masu haihuwa a gida duk wa inji wannan bincike to me yoyon fitsari akwai rigakafi ko yana da magani domin mu samu ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan matsala ta yoyon fitsari yau ma mun gayyato ƙwararriyar likitar mata daga kano dr hawa musa abdullahi wadda yanzu haka muna tare da ita nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita kai tsaye a cikin wannan shirin yau da gobe shirin matasa. To a wani lokaci can baya gwamnatin Najeriya da wata kungiyar mata sun haɗa gwiwa sun taimaka ma wasu matan da ke fama da irin wannan matsala ta yoyon hitsari a jihar Borno. An yi musu tiyatar gyara kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin matan da suka samu wannan taimako. sunan na Uzahu ta sumda na tashi daga askira balakal gamin a gaskiya bai daɗe da wannan ciwo ba a wannan oktoba ne ta sha takwas ga wannan september oktoba shi ne wannan ciwo ya same ni a takacin gaskiya wayanda na sani yanzu asali wanda ba su zo nan ba a gida yanzu su shida ba su samu kasance a nan ba a gaskiya ina farin ciki sosai da ila taimakon da mata yan uwana suka yi min a yanzu kuma ina sake roke su da girmansu su sake tallafa har yanzu da sauran 'yan uwanmu mata wanda suna fama da wannan ciwo su ba mu su sake tallafa mana mu je har lakar gwamnati namu mu tallafa ma sauran 'yan uwan mata su ma su zo su samu albarkan da wanda muka samu a nan na gode sosai da alherin da ubangiji ya yi mana we learned that most of these ladies were divorced because of this condition so alhamdulillah now that they have, they have a skill at least they can be self-reliant and they can stand on their own. Jamila kin ji wannan tattaunawa da aka yi. Mm, kwarai da gaske. Daga ƙarshe wannan wadda ta yi turanci tana nuna cewa yawancin irin waɗannan tana cewa kai mm. yawancin irin waɗannan mata daga sun kamu da wannan matsala sai mazajen su guje su mm. saboda haka su ta mata ta sun tunda eh, sun samu an musu wannan aiki na gyara kuma an tallafa musu da sana'o'i za su iya dogaro da kansu gaskiya sosai To, ga dukkan alamu dai ya kamata yanzu mu kawo muku amsoshin tambayar mu. To, muna nan dai muna. <laughs> Me za ki ce? Ku zan fata <laughs> taunawa ne da Dr. Hawa E, Yawwa, saboda yanzu haka muna eh, tare da ita ba? Eh. Yawwa. ya wuce ga masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ina jin saboda muryarki da watan za a gawarce mu <laughs> to yau dai ga duka alamu amsoshin tambayar mu ta jiya kamar ta shiga mala ko gaskiya sai da daga karshe karshe eh, sai daga karshe eh zamu ji hmm. waɗannan amsoshi amma yanzu haka muna tare da Dr. Hauwa Musa Abdullahi ƙwararriyar likitar mata daga Kano salamu alaikum doctor Salamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wuni ya ayyuka. Lafiya lau alhamdulillah ya ku aiki? Alhamdulillah mun gode wa Allah. Oh, masha Allah, Allah ya bada lada. Amin ya Allah, ke ma Allah ya bada lada kuma Allah ya ƙara hikima da basira. <laughs> To abin ya rabi. Yawwa, to da harin harko dai dakta menene yoyon hitsari? Eh, to shi yoyon fitsari wato wata lalura ce da take samun mata a lokacin da suka samu matsala aka samu wata kafa ta samu tsakanin mafitsaran mace da matancinta a lokacin da mace ba ta da wannan matsalar idan ba wannan kafar tana jin fitsari ta je ta tsuguna ta yi shi da kanta amma a lokacin da wannan kafar ta samu to ba za ta ji fitsarin ba sai dai ya dinga binta so bi ma'ana yayin fitsari ya kasance wata kafa ake samu tsakanin mafitsara da kuma ah, matancin ya wanda wannan kafar bai kamata a ce an same ta ba idan dai ba lalura ce ta samu ba mm-hmm. a takaice ne bayanin menene yayin fitsari yawa to dakta ita wannan kawar me ke haddasa ta me yasa ake samun wannan kawar eh to abubuwa da dama suna sa a same ta amma dai mafi ala abin da ya fi sa aka same ta shine idan mace ta samu juna biyu ta zo naƙuda kuma ta yi naƙuda mai tsaho wanda idan ya kasance cewa tana naƙudan nan ta ɗauki lokaci kuma naƙudar ta kawo kai amma a dalilin cewa gurin da ɗan zai biya fita ba zai iya fita ba to kan ɗan sai ya danne mafitsara wanda ita mafitsara tana tsakanin ita mahaifa ne wato wacce mahaifa da jariri yake kwanciya daga kuma shi ƙashin ƙugu wanda yake da gaba na mahaifiyar to idan ya kasance cewa kan yaron ya danne mafitsarar tsakanin wannan kashin na kugunta da kuma kan yaron ya zama a tsakanin shi ta mafitsarar ta zama a tsakanin to zai kasance cewa jini baya gudana to ya kasancewa jini baya gudana to sai ya kasance cewa gurin ya mutu to nan da nan da an dan samu dan lokaci ko da bayan an yi aiki an cire jaririn ne ko kuma ma kafin yawanci da sai an cire tunda kada yana dannewa to sai kuma gurin fitsarin yana ta zuba ba tare da mace tana jinsa ba bi ma'ana ba ta sanin ba ta sanin da yake zubowa to kamar yadda ji kun fara magana da farko kan kusan kashi 90 kuma sama da kashi 90 bisa ɗari na yayyan fitsari da ake samu a kasashe masu tasowa a dalilin haihuwa ake samun sa idan aka samu nakuda mai tsaho ya kasance kan jariri da kashin kugun mace ya danne mafitsara ba a samu jini ya ne yadda ya kamata ba amma ban da wannan kalilan daga cikin yayin fitsari kuma abubuwa da dama sukan jawo shi zai iya kasancewa a dalili ne na kuma ko ta zo haihuwar haihuwa bata zo ba an taimaka masa da wasu karafa wajen ciro jariri ana iya samun wannan zai iya kasancewa kuma a'a ba haka bane ko an mata wani operation ne ko operation na ciro ta wajen haihuwa lokacin aka dan taba muku karar ba tare da an sani ba shi ma hakan yakan iya faruwa a'a kuma zai iya kasancewa a wajen naƙudar kin san al'adar mutanen mu in aka ga cewa ba a haihuwa bata zo da wuri ba akan je gurin a kirawo unguwar zoma sai a zo a yi yanka yankan da ake cewa yankan gishiri mu a namu na bature kin san muka tashi mu kasa muke yi sai mu yanka shi daga gefe to ita kuma ta tashi unguwar zoma wacce bata san kan aiki ba sai ta yanka shi sama sai ta yanka da ya shiga kai tsaye cikin mafitsara to yawanci wannan a ƙauyuka ne abin da ya fi kawo matsalar yayyan fitsari idan haihuwa ta zo da gardama sai a ga cewa ai gudun ne bai kankani to sai a je a samu unguwar zoma sai ta sa wuka ko aska ta yanka a sai ta sama sai ta shiga cikin mafitsara to sai shiga mace tana ta zubar da fitsari ba tare da kankautawa ba kai mm-hmm. amma kamar mun ga a shekarun bayan nan kamar akwai ungozomomin da ake ɗauka ana ba su horo ana wayar musu da kai ana ƙara koya musu aikinsu ko kuma ce ana zamanantar da aikin nasu e to ana zamanantarwa amma idan kike la'akari da inda kasar afirka take da girma kusan kashi nawa ne suke samun wannan zaburawar da ake musu a koyar da su in kika duba kika ce za ki ɗauka ki kiyasi ba a za a samu kashi biyar ma bisa ɗari wanda suke samun wannan hmm. sake tunatarwar da ake yi ba saboda haka hmm. mafi akasarin ungoyin zomomin dai suna da wannan matsalar kuma ƙauyukan da dama waɗanda suke bukatar wannan zaburawar ba su suke samun wannan kulawar ba hmm. yawanci wanda suke samun kulawar wanda suke a birni ne ko kuma da suke kusa da birni ƙauyukan can can can wanda suke da buƙatar su san ma menene ya illar abin take su ba sa samun wannan zaburarwar da ake ta koyarwa mm. saboda haka kalilan daga cikin su sune ake koya irin wannan abin amma mafi akasari kan sama da bisa casa'in bisa ɗari bisa ɗari ba sa samun wannan koyarwar da ake yi saboda haka matsalar dai tana nan ana tare da ita. To ina mafita kenan idan da zaki ba da shawara yadda za a samu a taimakawa mutanen karkara tunda su ne suke samun wannan illa da daman su. Wace irin shawara zaki bada? To abin da nake son mutanen mu su fahimta shine cewa cutar yayan fitsari cuta ce ta rashin wadata. Me ake nufi da rashin wadata idan ya kasance cewa yarinya ba ta samu wadatar kulawa ta cima mai kyau ko kula da lafiya tun tana kuruciya ba. kin ga idan bata samu cima mai kyau ba tun farko ta taso babu koshi babu lafiya a jikinta to ba za ma ta yi girma yadda ya kamata ba idan ba ta yi girma yadda ya kamata ba kugunta ba zai gini ba idan kugunta bai gini ba ku idan ta zo haihuwa ko da a ce ta shekara ishirin ko ta shekara talatin ba ta da wannan ginan nan kugun mm. to tana yin sa zuwa ta samu haihuwa kuma haihuwar ta zo da matsala to kin ga kamar yadda mutane ke cewa auren wuri wani lokacin shi yake kawo yayyan fitsari mm. auren wuri yana da alaka da yayyan fitsari amma ba alaka ta kai tsaye ba wannan dai matsala ta rashin wadatar cima mai kyau tun daga kuruciya da samun alluran rigakafi su suke gurgunta ƙugun mace wanda idan har ba ta samu ta samu kulawar ba ta zo kuma har ta miƙe a haka za ki ga cewa ko da ta zo haihuwa ko da ta samu shekaru da yawa to wannan ƙugun ya riga ya samu na kasa to wannan ita ce shine abu na farko to kin ga duk in muka ce za mu duba matsalolin sai mun ɗauki abin tun daga cikin farkon rayuwar tasowar ya mace. Mm. Kuma kula da ya mace a lokacin da ta taso take yarinya a ba ta sima mai kyau ta taso da lafiya da koshin lafiya. Isa ki da yanzu zaki ki gan su suna tafiya kosassu kamar dawakai. Saboda suna samun koshi suna samun lafiya. Ba kamar 'ya'yan da ba. Mm. Saboda haka idan dai ya mace za ta samu koshi da lafiya. kamar yadda suke a birni ba kuma kamar na ƙauye da suke a yanzu ba to za ki ga cewa ba su da wannan matsala abu na farko kenan abu na biyu ilimi kin ga dole sai an faɗakar da mutane sun san cewa shi ya yayin fitsarin nan ma menene shi ya ake samun sa sai za a ba a kare shi kin sai an lura da wannan to kin ga a lokacin da yarinya ta taso ta samu ilimi mutane suka san me yake faruwa za a ɗauki matakai na kare kai daga kamuwa da wannan cuta sannan a lokacin da yarinya ta taso kin ga dole a ba ta allurar rigakafi saboda in ba a samu allurar rigakafin nan ba kuma za ki ga cewa in aka samu matsala kugun yarinya kan iya tabuwa in ta zo haihuwa sai ga fitar jaririn ya yi wahala to kuma hmm. kin san babban abu ne ko da a ce an aure da yarinya a shekara goma ma a ce alal misali idan ta samu kula a lokacin da take da juna biyu ta kuma zo haihuwa ta samu kula a lokacin da ta zo haihuwa ya kasance cewa an karta samu ingantacciyar kula za a iya gano cewa akwai matsala bi ma'ana tun farko tun bata wahala ba kuma tun kafin ta shiga naƙuda za a iya gano cewa tana da matsalar da ba za ta iya haihuwar jariri ba ya kuma za a ɗauki mataki da wuri kafin ta faɗa hatsari to amma idan ya kasance cewa babu kulawa tun daga lokacin da yarinya ta ɗauki juna biyu ta zo kuma haihuwa bata samu kulawa ba kuma aka yi rashin dace babu ilimi menene ilimi idan yarinya da ke ilimi ta samu wadatar ilimi musamman a ce ma zuwa sakandare wani yarinya ta samu yar wayewa abin duk da yake na canfa-canfa ne da bai kamata ba za ta lura da su za ta san cewa abu daidai ne za ta san cewa ba daidai ba ne sannan ko wajen mu'amalarta da mutane za ki ga cewa mu'amalarta ta jama'a za ta fita ba ko shawarwari ne za ta iya bayarwa a gidan da ta tsinci kanta yadda za a ɗauki matakai za ta iya canjar bi ma'ana al'adar wannan gida idan ma ba al'ada ce wacce take mai kyau ba in ba sa zuwa asibiti za ta iya juya suka nuna mata ta nuna musu ra'ayinta su iya canjawa su fahimci me ake ciki to shi ilimi babban gundarin abu ne a rayuwa wanda sai da shi ake kiya saboda haka ilimin ma ya mace zuwa sakandare shi kan shi ya iya ba ta dama ta iya samun girma ta kuma ƙara shekaru ƙugun nata ya kuma ginuwa wanda ba za ta iya samun wannan matsalar yayyan fitsari ba haka zalika in ta ga matsala za ta yi kowar cewa a kai ta asibiti ko a samo taimako yadda za a taimaka mata ba tare da ta faɗa wani hatsari ba saboda haka ilimi babban abu ne hmm. ilimi na zamani ilimi na addini ilimi na sanin menene matsala wace lalurai ne ya za a maganta su saboda haka shi shi ilimi haka ne a ba da ilimi kwakwara abu ne wanda yake da kyau sannan idan ya kasance cewa babu wadatar abin da za a yi amfani da shi kin ga dole sai ya kasance cewa ko da a ce matsalar ta taso an yi kokarin zuwa asibiti a kan lokaci to amma rashin wadata shi ma babbar illa ne wani lokacin an gano an san cewa akwai matsalar ma an san yaya take an san me ya kamata an faɗakar an ji a rediyo amma kasancewar babu yadda za a je asibiti to shi ma kin wannan babban sakari ya kamata a ce mazaje da ita kanta matar in suna da yan sana'o'i idan aka san cewa an ɗauki juna biyun nan tun daga sanda aka ɗauke shi a fara tanadi ba zai wuce mm. lokacin da ka ta shiga naƙuda ka shiga hatsari ba sannan ka fara neman taimakon ya za ka yi wanda lokacin da za ka je mm. neman taimakon nan ba lalle ka samu wanda zai taimaka maka shi ma yana da abin da zai taimaka maka ba ita kuma haihuwa ba sallama take ba sanda za ta kakanta ba za ta ce gani nan zuwa ba in lokaci ya yi ka san dai lokaci ne wannan shine daidai lokaci to in baka da tanadi haihuwan tana iya zuwa a lokacin da ba za a iya samun taimakon ba to sai ga ba kuɗin tafiya ba halin tafiya an bar mace a gida har sai abin ya zo ya kasance illar yayin tsarin ta samu tun ma kafin a zo asibiti to amma abin da mutane ba sa fahimta idan aka zo asibitin ana ciro dan ko da a ce operation aka yi aka ciro shi ko ta ƙasa aka jawo shi ba sa fahimta cewa wannan daɗewar da suka yi a gida kafin su zo asibiti wannan illar ta riga ta faru ta rashin samun jini ya gudana tsakanin mafitsara da kuma um, a jikin mafitsara saboda kasancewar kan da ƙugun mace sun danne mafitsara a tsakanin su to wani illa tuntuni ta faru amma da an cire kan jariri tun da shi ya danne gudun sai kika yin fitsarin ya bayyana ya kamata mutane su san cewa jinkiri a gida kafin a zo asibiti babban illa ce haka shi shi jinkiri a kan hanya kafin a karaso babban illa ce sai awa nawa kafin a zo babban titi a zo kuma babban titin kafin ma a iso asibitin shi ma matsala ce sannan dole ita ma gwamnati ba sai ta shigo ciki ba wai a tsaya akan karkara ba akan mutane akan ilimi gwamnati dole sai ta shigo ciki ya gwamnati za ta shigo ciki sai an tabbatar da cewa akwai ingantattun asibitoci kuma asibitocin nan su kasance suna kusa da masu bukatar su ina amfanin a ce akwai asibiti sannan ya yi nisa da inda za a je sai an yi tafiyar mil mai yawa kafin a tada shi sannan mai yawa kuma a je a rashin dace sanda za a je babu abin da za a iya wa wannan mata saboda babu likitan da zai iya yin wannan abu ne ya taimaka mata ta haihu a kan lokaci mai yiwa a ce sai an taho asibitin birni sannan kafin a zo asibitin birnin Allah kaɗai san lokacin da za a ɗauka sun zo birnin ma san ta ina za su fara ba da kin ga duk wannan matsala ce saboda ka gwamnati sai ta yi da gaske ta samar da ingantattun asibitoci a duk gurare sannan an zuba kayayyakin aiki ingantattu sannan an zuba ma'aikata ingantattu wanda suka san me suke wanda za su iya magance wa'annan matsaloli amma mm. idan ba haka ba ba za mu rabu da wannan cuta ba mm. sannan kuma abin da nake kan mutane su sani shine ita cutar yayin fitsari ba tana da magani mm-hmm. ko da a ce mata fara ana maganta ta yawanci suna ganin cewa ko an same ta ba ta da magani ba haka abin yake ba dan na ga mata da tana da yayin fitsari ta yi haihuwa shida bayan nan tana mm. fama da yayin fitsari amma haka ta haifi 'ya'ya shida da kin ga wannan iya ita iya tunanta kawai irin wannan cuta kawai harka ce ta haihuwa ta kata su ba ta da wannan magani to cutar yayyen fitsari tana da magani saboda haka mutane sai sun fito birane da ƙauyuka masu wannan matsala sun kawo kansu an maganta ta idan ba haka ba in tafiya ce tafiya za su iya samun matsala tunda shi fitsari ba kamar ruwan famfo ba ne hmm. yana da sinadarai a cikin wanda za su iya wa jiki illa hmm. samun kuraje ɗaɗewar guri duk da sauransu saboda ka ina fata mutane za su tare da wannan dan bayani da muka yi yanzu mm. yawa akwai amsoshin da masu saurari suka bada wanda ya shiga mala da yau amsoshin tambayar tamu ta shiga mala amma akwai mutane da yawa musamman maza da yawa sun nuna cewa suna barin matansu su aihu a gida ne saboda su ba su da kuɗi don sun kai matansu asibiti za a ce ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza amma kamar yadda kika yi magana dakta ai wata tara mace wata tara take yi da ciki ya kamata a ce maza daga daga matarka ta ce tana da ciki ka fara tanadi ko asusu za ka yi ka yawa to me za ki ce game da wannan irin wannan masu irin wannan ra'ayi na cewa ba su da kuɗi ba su da kuɗi wannan gaskiya ba tsari ba ne inda ka san ka auro matar ka kawo ta gida kuma har ka san cewa ta tana ɗauke da cikinka to daga can da ka san wannan dama ya kamata ka fara tanadi daga wannan watan da kaga ta yi batan wata to ka san tanadi ya same ka dole ne kai fara tanadin me zai je me zai dawo kuma shi tunani ana yin sa idan abu ya zo da kyau ya zai kasance in an zo da matsala ya zai kasance duk wannan sai ya shiga cikin tanadin mutum saboda haka ko me mutum yake ya kamata a ce a cikin wata abin da yake samu ya dinka ware wani abu yana ajiyewa saboda tunanin wannan rana da za ta zo ta haihuwa yadda ba za a tagayyara ba mace ba za ta tagayyara ba hmm. miji ba zai tagayyara ba za a kuma haiko ɗa lafiyayye hmm. saboda haka maza dole sai sun canja wannan ra'ayi sun dinka tanadi suna yin me ya kamata suna kuma tanadin me ya kamata a yi kar ya kasance cewa yadda mu al'adar mu take idan matsala ta samu an ɗauki an baka kuma idan haihuwa ta zo iyayen ta su za su yi wahala kai daga sanda aka to asibiti shi kenan ka cire hannunka kai ɗan gata ne sai dai kuma idan ta haihu a da maka da mata a da maka da ɗa iyaye su za su yi ta wahala har sai lokacin da ta samu lafiya wannan tsari bai yi ba ba daidai ne idan ta samu lafiya kuma idan bata samu lahiya ba kuma ya gudu ya barta ba ta samu lafiya ba kamar ta samu yayin fitsarin na ai suke yi kin ga mm. yayin fitsarin ya ce kan zo an same shi saboda wahalar da aka sha dan bare sannan miji ya gudu ya barki yanzu kuma wayewa ce ba ta zo su ma ƴan uwa suke saurara su da faɗakarwa da ake amma a da ƴan uwan magani suke abun kunya ta kawo musu mm. to sai kiga an kyale su suna rayuwarsu daban wasu ma a ƙarshe sukan kare da karuwanci to kinga aji wannan rayuwa ba sai daidai ba ko ya wani zai zo ya taimaka maka kai ma sai kai wa kanka tanai mm. ba zuwa ce komai ɗari bisa ɗari sai an zo an yi maka ba shi dan in yi yawa ai baya jin mai zuba mm. ba kiga yawan al'ummar da muke da ita to da aka ce komai ka zuba ido sai an maka kyauta to akwai matsala mutanen ya kamata su gane su san cewa wannan abu ne wanda dole sai an yi taimakaitaniyar kai da kai shi sa za ki cewa a kudancin mu nan najeriya da sauki akan nan arewa saboda mu arewa muna da wannan matsalar ta rashin tanadi ta rashin sanin me ya kamata ta ganin cewa ai kai dan gata ne yan uwa dangi komai za a yi maka ta ba haka rayuwa ta ba abubuwa suna canjawa a kan lokaci kuma ko ba sa canjawa bai kamata a ce ka dawwama da haƙƙin da Allah ya tsora maka gaskiya addinin da ake cewa ma ya addini ya ce a taimaka a taimaka amma akwai kamar yadda kika ce kowa akwai haƙƙin da Allah ya dora mishi gaskiya ne aiko shi addini addini ma ko komai sauki ya fi komai sauƙaƙa komai na rayuwa mm. saboda shi addinin ma nuna maka cewa ka ɗauki hakkin matarka ciyarwa shayarwa tufatarwa harkar lafiya komai mm. ya nuna maka kayi shi to ina ga wannan al'ada ta mu kawai abu ne wanda zan ce dai kusan zan faɗi kalma da ba lalle ke da daɗi ba akan ɗauki wani abin da jahilci in dai addinin ake na zahiri an san abin da ya kamata a yi to wannan abin da addini yake a yi to a yi shi mm. kuma ku tun daga ran da aka aure amace namiji zai fara tanadin lafiyar ba zai jira har sai lokacin da ta faɗa hatsari ba gaskiya ya kamata ta su lura da wannan mm. kuma a bari ya ta safa a fita kafo komai sai ka nemo wa kanta musamman a ƙauyuka sai ta mm. fita sai ta yi roro sai ta siyar ta yi cefane da abincin gida ta yi itace ga ciki ga goyo wannan duk rayuwa ce da ya kamata a canza ya kamata a samu saukin ta sannan haihuwa ta zo ba ruwanka sai yadda sai duk inda ta kaya shi kenan idan ta mutu kafin ka yi arba'in an baka wata ka'a wannan fata za mu je mu da ubangiji kuma duk wannan haƙƙin zai tambaya a ranar ba saboda shi ubangiji da ce ka zauna ba ilimi ya ce ka nemi ilimin abu ya karanta maka yadda za ka yi to za ka hakki ne mutane su bi wannan doka da ubangiji ya shimfiɗa su fitar da hakkin ƴaƴansu da matayensu da kowa ma da ya rataya a wuyan mm. yawa dakta a can bakin ce wannan cuta ta yoyon hitsari tana da magani kamar yaya ake a magance wannan matsala ta yoyon hitsari eh to kin ga maganin ta ma na farko ka a kamu da ita kariya ce wani amma idan ta kasance ta an kamu da ita to a taho asibiti ana zuwa asibiti akwai dokoki da ake shimfiɗa mutum hmm. za a duba a gani da yin fitsarin naka yaya yake wani iri ne guri ɗaya ne ko gurare da yawa ne kin gani oh, akwai ma akwai ma dan farko abin ne kankani za a iya sa roba ya warke wani ma sai aka sa roba a sati biyu mun bai dade ba abin ya warke ba sai an yi wani aiki ba hmm. amma a lokacin da mace ta zo sai an duba idan an ga cewa akwai kuraje akwai wasu matsaloli duk sai an magance wannan idan ba ta da kyakkyawar cima da lafiya sai an ba ta cima da mai kyau saboda ma mai kyau in ta samu karfi da lafiya a jikinta shi zai sa gurin ya warke da wuri sai san shi mafitsara ba kamar sauran jiki bane inda za a ce kayi cuta yau tabo ya fito ya warke shi wannan wurin a cikin guri yake a rami a rufe warkewarsa da in aka samu matsala daya biyu sai ga cewa haɗewar wurin da samun lafiyar sai ya yi wuya saboda haka sai an tabbatar mace ta samu karfin jiki ta samu lafiya yadda ko da an yi aiki in ma ya kama aiki ne gurin zai warke sannan sai an sa ta an sa roba kutsari an ta ruwa sai ta shan ruwa sai ta shan ruwa saboda duk wasu kwayoyin cutar da suke tare da ita ya kasance sun wanke Hmm. idan da kuraje kuma ya kasance an ba da abubuwan da za a amfani da su wanda wannan kurajen za su tafi sannan aka ga cewa komai ya yi daidai jinin jikinta ya wadata ba kwayoyin cuta sannan a sa mata rana sai a yi aiki to wannan aikin kuma shi ya kasu kashe daban daban ya danganta da girman gurin da gurin da take da da adadin gurin yawan shi kulolin da aka samu sannan za a yanke shawarar wani irin aiki za a yi amma dai ma'ana shine abin da muke son mutane sani ana magantawa idan an samu sannan kuma wani ita cuta ce wacce bai ma kamata a tani ta ba saboda ana iya kare kai daga kamuwa da ita tun daga farkon rayuwa imanin kyau da yaro ya ce ya koshi ya zama lafiyayye ƙugu lafiya sannan ya kasance cewa ya samu cikakken awo a lokacin da ta ɗauki juna biyu ta samu cikakken kula a lokacin haihuwa ta haihuwa tare da wata matsala ba idan an gano cewa akwai matsala ba za ta iya haihuwa ba a ɗauki mataki na gaggawa yadda za ta haihu a kan lokaci ba sai ta gama wahala ba sanda za ta zo ko da a ce ba an yi aiki ko an cire dan jaririn ya zo ba rai kuma sannan ta samu yayyar fitsari. Mm. Ita ce matakai ne da ya kamata a lura da su. Mm. Yawa dakta idan mace ta kamu da yoyon hitsari kuma aka mata aiki ta warke kamar har wane lokaci za ta jira kahin saduwa da mijinta? Yawa idan aka ta samu yayyan fitsari kuma ya kasance an samu Allah ya sa an dace an yi aiki kuma an samu lafiya. yawanci ma za ki ga cewa su guraren da ake wannan aiki na gidan fitar ba sukan sallami mace a haka kawai ba sukan dan taimaka mata ta samu sana'ari yadda za ta rike kanta ko da a ce ba hali ko da kuma wata haihuwa ta zo za ta yi tanadi ta dan samu abin kanta yadda za ta kula da kanta sannan kuma za a sallame ta idan aka sallame ta za a ba ta doka kan cewa akalla bayan ta tafi za ta wata uku kafin sa da mai gida saboda gurin nan ya warke kalau ba tabbatar ba wata damuwa sannan kuma idan suka haɗu da mai gida da ta yi watan wata za ta dawo asibiti yadda za a ba ta kyakkyawar kulawa a tabbatar ta kai har lokacin haihuwa ba tare da matsala ba sannan kuma idan ta kai lokacin haihuwa ba za ta yi naƙuda da kanta ba saboda idan ta yi naƙuda da kanta gurin ne kuma darewa to warakarsa za ta yi wahala haɗe shi zai yi wuya saboda shi aiki yawanci a na farko ne aka fi samun nasara amma aka je aka yi na biyu aka yi na uku to kuma abu ya lalace sai kiga samu nasara sai kiga ana ta yi ba nasara mm. saboda haka yawanci akan ba su cewa aka sanar da su cewa da sun yi batan wata da asibiti su faɗa sai a yi lissafa kafin lokacin naƙuda a ba da mm. ranar aiki sai a yi operation sai a ce ta samu kanta lafiya ta samu ɗanta lafiya. Mm, Dakta me kike nihi da ta yi naƙuda da kanta? Ba ta yi naƙuda da kanta ba, inda bayan an yi aiki ne. Eh yawa Operation ake yi. Na maganar naƙuda. Eh eh yawa eh. idan idan operation ake mata aha mm. aka ba ta lokaci kin ga in aka sallame ta wata uku ba za su haɗu da mai gida ba sannan bayan sun haɗu da ta samu juna biyu za ta da asibiti mm. za a ba ta ingantacciyar kula sannan kuma za a kintaci lokaci sati biyu kafin lokacin haihuwarta sai a ba ta ranar aiki sai a yi mata aiki mm. sai ka samu kanta lafiya ta samu jaririn ta lafiya To, dokta kina ganin cewa wannan exercise da ake kira kegels yana taimakawa wajen haɗe wajen ko kuma wajen taimakawa wajen ya warke? A'a ba shi da alaƙa wannan da taimakawa a maganar yin fitsari. Shi kegel exercise yana da alaƙa ne idan mutum ya kasance dan gabanta ya dan sauko ko ya saki mm. a dalilin haihuwa. Mm. Kin san mace haihuwa ɗaya biyu uku da haihuwa mahaifa ta ɗan ɗanyen ƙasa. za ki gani wani lokacin mata sukan zo su ta complain cewa suna ganin dan wani abu yana sakowa ko dan balo ko dan waye mm. da lokacin aka duba aka ga cewa kankani ne shine akan ba su shawara cewa su dinga matsi gaban su suna sakin sa mm. wanda wannan zai taimaka akalla sai ki da cewa wannan gurin ya dan ba wai zai zama ya koma kamar da ba amma dai za su samu sauƙin matsalar da suke samu tunda wasu zaki da cewa suna yawan tusa ta gaba ma mm-hmm. saboda dan buɗewar da ake samu tunda shi kan bebi yaro ai ba karamin abu bane yana da girma mm-hmm. sosai to duk san da ya fita yakan dan buɗe mace to shine ake dan ba da wannan shawara mm-hmm. duk da cewa mace ta dan samu sauƙin matsalolin da take samu yawa to muna godiya sosai a gaskiya da yayyar fitsari ko faɗa mm, to mun gode sosai Dr. Hauwa da kika sake zuwa wannan dandali lamu kika taimaka mana da waɗannan bayanai masu mahimmanci mun gode sosai Allah mu ma mun gode to ma saurare sai gobar haka da izinin Allah maza da mata yau sai ku yi This program has come to you from the Voice of America, Washington.